Wa ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون Mushirikai suna jingina wa Allah ‘ya'ya mata, suna ƙudurce cewa su ne mala'iku, suna jingina wa Allah haihuwa, kuma suna zaɓar masa abin da ba sa so wa kawunansu. Allah ya tsarkaka daga barin abin da suke sanya masa, kuma suna saka wa kawunansu abin da ransu suke karkata gare shi na ‘ya'ya maza wani laifi ne ya fi wannan girma